Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mutanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. Laraba goma sha shida ga watan Oktoba na shekarar da da ashirin 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar wakiliyarmu Tamar Abari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin na wannan lokaci zai yi magana ne kan wata matsala da take damun al'umma ita ce karancin jini. An dai saba ganin ana buƙatar jini daidai wannan gabar la'akari da yadda a koyaushe ake fama da zazzabi da sauran cututtuka na damana. yanzu haka dai bankin jini na nan da magara da asibitoci shaƙe suke da buƙatar jini ga marasa lafiya na leƙa babban bankin jini na nan da magaran inda na samu layi da cunkoso na masu buƙatar jini bashir abubakar na zo gurin jini ɗaukan jini kai ne za ka ba da jinin ko kuma kai za a ba lalani ne zan ba da wane ne za ka ba jinin ya ta ne ɗaya ba eh, yawwa na zo ba da taimakon jini ba Allah ya taimaka da sunanki saude saude na ganki anan me ya ki daukan jini daukan jini ke ce zaki bada jinin ko na jiki na wani bada jini da yake bada wala idawo illa yaro ne gashi na jika ki ne jika na ne me yasa ne kai ba sassara ce ta cige shi ya ƙara jini har jinin shi ya ƙare kina kallon ina sau da jinin shi ya ƙare sati ɗaya lak kuma a nan ma kwanan mu a nan ma kwanan mu biyar kwana ɗaya ma mu sassara tashin hankali ki saudi kika bar shi eh. har sati a gida wallahi ana yanzu jinin shi ya kare ke kuma ba jinin ba ma gare ki bare ki ni ba ni wallahi yanzu kin samu na ganki da takarda <laughs> eh jira ne wannan roba da na gani a hannun ki wa na sa suka ce ake yi a ciki a cikin roba in an samu eh, kin samu wanda zai baki ka eh. ban samu ba yanzu nema ne ke nema ne nake da taimako da to Allah ya ba shi lahiya Salama. Suna na Yusuf Sani. To Malam Isu na ganka a nan me kawo ka? Amsa jini na zoyi. Ya an samu. Eh an samu ba. Wane ne ba lahiya? Fati. Fati Fati. ta ba. Ah. Eh mine ne ke ta Masara. Eh jira ne nake a bani. Eh. eh. Eh, matar ta wuce bai ah, eh, eh, zan ta amsa yanzu insha Allah Bori Isufu shine babban darakta na bankin jini na nan jihar da magaran ya bayyana min yadda suke fama da samarwa jama'a jini dan lele Bori Isufu shugaban wannan banki na jini na da eh kamar yadda kun ka gani tunda kuma kun sani kuna ganin yadda mutane suke zuwa suna communicate na tabbata da kin dan gewa kin gani yadda mutane suke zama mana suna jira wallahi tun sahiya har kullum ma haka ne tambayar jini ake akai akai abun sai an hidda jinin an je an yi bincike bisa gare shi an gyara a wannan lokacin da a bada yana ɗaukar lokaci yanzu kin ga shekaran shi can shalkar jini da aka tambaya 202 shekaran jiya waccan da ta wuce da. hudu yanzu jiya ne wai abin ya yi dan kasa kasa aka sami dari da talatin ko da bakwai ne mm. tambayin shi ne to in gani abin ba kaɗan ba ne mutane suna zuwa suna badawa eh wanda duk wanda yake da dan uwan shi wanda ba lahiya shi yake zuwa yana bada akwai masu badawa akwai masu badawa mana mm. yanzu kan gani mun shiga wajen hudu muka yi eh, abin nan wajen soshi mun je university jami'a shekaran jiya can mun je taketa ta mun yi akwai kungiyoyi kungiyoyi da dama da sun kai zagwa suna bada yan club club da yan ƙauyuka muna zuwa muna daukowa amma ba ya isa kenan banda nan garin ma kuna huta wani wuri kuna samu jinin eh, akwai ƙauyuka da muke hita muna samu jini kamar yanzu yankin ka dauke yankin kamar eh kowanne eh, gari gari kamar yanzu na dauki misali babban tarki muna da pomfo kalkin mutum wanda muke tuntuba lokaci zuwa lokaci na waskale. duka muna da wakilai da dan bursu nan sadakaram garin daudu tirimini tudun aguwa taketa yan garura nan wuri wuri ne wuri wuri wuri wuri muna zuwa muna dauko jini ko kuma mu dauko mutanen mu kawo su nan a da jini kuma mu maida su eh. kamar yanzu wannan bukata ta jini da ake yi ana samu yana biyan bukata ba duka ba tunda akwai wanda ba su samu wanda bai zo ba da mai badawa ko kuma wanda yake neman jini kamar wani o moins a moins b moins da sauransu mm. ba kullum ba ake samun su a wuya samun su gare su madam tunda sai ki gani mun yi ini biyu ba mu sami omen ko da uku ba in an zo mutum guda an tambaya mai salka uku na omen gami ɗaya muku sai mun wajen kwanaki ba mu sami omen kin bikin gani ai akwai akwai matsala mm. shi wannan daukan jini da ake kamar biya ne ake yi a'a madam ba a biyan kodala kodala ba a biya nan wannan wurin mm. sha Allah shi wanda ake dauka a jikin shi kamar mutane da suke zuwa su ba da jini akwai wani abu da kuke ba su ko na abinci haka ko na abin sha ko kuma wani haka abu da ake eh, musu da ba amma yanzu nan gaskiya <laughs> da wuya abin sai a hankali gaskiya eh. sai a hankali gaskiya babu wani abin da muke ba su a yanzu nan dai kamar menene ka'idodi na mutum ya bada a ko su ka'idodi da aka ka'idodi madam yanzu kamar in dau misali shekaru da shekara sha takwas zuwa shekara 60 wanda dama yana bada yana iya kai sittin da biyar. akwai yauni yaunin jiki da muke auna da bakin kilo hamsin ake fara bada mai kilo hamsin hamsin da biyar da shidda yana bada rabin salka mai kilo sittin hamma fiye da daga nan abin da ya kai ya yi gaba salkar jini guda ake badawa shi kuma kowanne ya bada salkar jini sai ya wata uku yakin ya sake dawowa ya bada wata sarkar. To kamar bangaren mata su kuma. Mata su kuma ka'idodinsu ga mace mai shayarwa, mace mai juna biyu, mace a lokacin tana haila duka ba su ba jini. Mace kuma in ta bada jini da wata hudu zuwa wata hudu ne take ba da jini. Amma amma wa'ancan eh, da ya zancen yauni da zancen shekaru su duka ɗaya ne da maza da mata kamar yanzu in aka in suka zo aka ba da jini kawai mika musu ake su ta yi in su aka ba da jini akwai bincike da muke yi a yi test wani na kwarai wani wanda ba na kwarai ba wanda ba na kwarai ba mu yada wanda ke na kwarai mu ɗauka mu ba mutane mai bukata wanda ya zo da abin shi ba a sai da jini ba a sai da jini madam kyauta ake badawa mm. a wani lokaci kuma in kamar yanzu mutum ya zo yana neman ko eh, aplis mm. kuma ya samu omuwan kuna iya yin sauyi ito eh ba sauyan mu wajenmu kamar ka'ida ce ke da kwai jinin da aka tambaya ma shine muke kokarin mu baka mm. an tambayi apples mu kokari mu sami apples ta hanyoyi daban-daban amma akwai lokacin da yake kakarewa dole dole babu babu na canjan babu babu wani aje balle a ce a horhora dole sai mun gwada ga mutum nan in o ne o plus yake nema sai in yana da a plus ba ma iya daukan shi ba kin gani kenan akwai matsala ga mai ba da jini ya zo amma mun kasa daukan shi eh, abin nihi wai hmm. kamar yanzu kuna da a plus a aje eh. to shi kuma ya zo da mutum amma shi omuwan ne kuna iya daukan wannan omuwan in ku aje sai ku bashi wannan abin eh, shi ne sauran kenan zancin kenan nake miki nace miki akwai lokacin da za a zo bin mu da komai a ƙasa eh. balle mu yi sauyi eh mu wajen mu sauyi automatic ne eh, eh automatic ne dai an zo mu ne kin san wasu sai su zo su ce sai ka kare hira gaba daya sai ce to a ba musu sauye mm. mu ko in ka ji hamce maka ka zo a gwada jininka mm. to babu wani sauye ne da eh, dama babu na sauye mm. sinon mu ne sauye da kanmu eh. nan da yake ga ku kuna makwataka da babbar asibiti eh, wani bangare ne ya yi bukatar aka yi bukatar wannan jini madam yanzu kan a gaskiya da ya gaya miki yanzu dai bangaren inda muka fi samun wahala muka fi samun wuya bangaren yara kankana akwai ɓangaren gidan koda su ma suna shan jini da kuma ɓangaren masu kaman kuraje waɗanda suka abin nan su ma suna shan jini sosai akwai wajen onko wajen da ake kula da masu kaman kansar hakan nan ah. su ma suna shan jini ke hospital dai an goro duk ko ina shan jini ake yi yanzu amma bukata shi ko ina ah, eh. wani kira gare ku a ƙarshe a kira abin da nike da shi yanzu a ƙarshe akwai aikin da mun ka fara ba mu katsewa yanzu da kin ka zo kin iske na lissahi hmm. ai na iya katsewa da na katse na bacce hmm. can ciki ma da na shiga suna ta jijjira jinin magana ma basu mun ba ba ke da bakin kai to kin ga kamar irin wannan in mutum ya zo isko muna wannan aikin in yayi magana ya ji ba a karba mai ba sai ya ce an rena shi ko kuma an ƙi kula da shi ko kuma shi ko aiki ne wanda kuskure kaɗan kuskure kaɗan in kai miskila kaɗan shi kenan abin ya lalace a ɗaya gefe masu ba da jini ke badawa don taimaka ma mabukata. yauwa nan na shigo ɗakin da ake ba da jini a babbar asibiti ta nan da magaran malami ya sunanka eh, sunana habiba tifa malam habibu na ganka ko me kawo nan eh to ina ba da jini ne dama jiwa jiwa yanzu lokacin badan na ya zo shine na zo in bada ka ba da amma ko na ga hannun wuri eh, eh an sa ana ana ta diba eh ba da ne kake taimako eh ni ba da ne nake taimako dama muna da kungiya jiwa jiwa kuma muna zuwa muna bada eh, su tuga wanga lokacin na damana kusa lokacin yau ana bukatan jini sosai ga masassarin cizon sauro da irin masanu irin su dai suna da yawa salamu alaikum ga wani malami nan shi ma suna malami sunana ali mansur hashim to malam ali na ganka ana muke faruwa wallahi na zo ba da jini ne to dama kamar ina ba da jini amma ba kamar ina da kungiya ba ni dai mutumin kauye ne kan yawan ziri kamar yan uwa ko abokan zama in suka buƙaci jini sai kuma yanzu ma wani dan uwana ne a shance aka ka iyalin shi ya ce mun ya sha asibiti ana buƙatar jini sai na ce to zan zo in iya taimaka ma sai ce eh, yanzu sai na zo ni da kawo gudunmuwa ta saboda bada jini yana da amfani ga wurin mutane kowa da kowa salka nawa ka bada gaskiya a yanzu dai yanzu dai guda ce suke doka amma gaskiya bana iya baki da digiya iya abin da na bada saboda tun ban da auren hwari ina bada jini salamu alaikum alaikum salam suna ashiru abdulaziz to ashiru ba ka ba da jini ne eh to ana ba da jini ana huddawa ana huddawa eh salka nawa ne ake huddawa eh, wani ne zaka taimaka ma wani ne za taimaka ma sanarwa ne kaji a rediyo wani su yan uwan ne haka suka zo daga kauye haka eh. to kuma na ce ni ina yi zuwa mbada shi ne yanzu na bada na yi tattakin zuwa babbar asibiti mai kula da lafiyar uwa da ɗa wadda ake ce ma mary amfa don sanin su ko yaya al'amarin yake a wajen su hajiya hannatu ungozoma ko kuma sashi fam ta shaida min irin faman da suke da matsala ni ce hajiya hannatu sashi fam dai babba a nan ɗakin aiwa santar gaskiya matsalar jini abu ne wanda yake ci mana tuwo a ƙwarya sosai tunda muna samun mata da yawa da suke ake kawo mana ga masu matsalar jini wasu da ciki tun lokacin ciki wasu kuma bayan aihuwa an zubda jini an kawo wallahi za ki gani duk yawanci kamar nan in kika ɗauki mace-macen ma da ake yi a nan wallahi mafi akasari masu abun garshin jinin nan ne yanzu in kin ɗauki a ce cikin mace goma wanda suka rasu za ki gani biyar kin wannan duka karamcin jini ne matsala. To, tarba al'amari in ya riga ya zo mu a nan wurin da yake wurin awo ne ya kamata can da ake wayar da kan mata su rika zuwa awo a kan lokaci a kula da abinci mace in tana da ciki kenan bukata abincinta ba ɗaya bane ba da mace wanda ba ta da ciki kenan tun nan ne ya kamata a matsa sosai su rika cin abinci wanda zai gina jiki a rage wahala sosai kuma a rika zawa awo ana dibawa lokaci zuwa lokaci kenan tun wurin awo in an ga akwai matsalar wannan akwai karamcin jini tun bai kai inda za a yi ƙari ba ma sai a ɗauki mataki da wuri kun bayan shi aihuwa da ake yi akwai matan da za ki gani wata ta yi awo guda wata bata mayin ba kuma an aihuwar ta zo hallau sai a aihu a gida an aihu a gida can an yi ta zubar jini sai an ga an galabaita lokacin nan ne za a ɗauko a kwaso da gudu a taho yana da wuyar tarbi kenan tun lokacin awo ma ana iya lura da akwai matsalar jini ko karancin jini sosai a lokacin awo tun da akwai aune-aune da ake yi ana dibawa a gani daga wurin idanu hannuwa ana dibi kuma akwai awon jini da ake bada daga kazo awo na fara ma ana bada awon jini in an baka a wannan awon jini ana diba a gani in jinin ka daidai yake babu matsala ko kuma in akwai karamcin jinin da za a dauki mataki tun da wuri wani lokaci akan fuskanci kamar mace ta galabaita saboda karancin jini an kawo ta sai kaga ana ta sa mata jini ana kara ko kuma in aka sa jinin ma wani ko baya zama da dai matsaloli dai irin wannan eh wannan kin ma ana samu ana samu akwai wanda kamar ake sa ma jini a sa jini daya biyu uku sai ki ga bai badawa yanda ake so to kuma wannan shi ma wani fannin ne na likita akwai matsalar da take biyawa a cikin jikinta akwai matan da har sai mun tura su ma likita dutse an je consultation an diba kama akwai menene ake ce mishi wannan hematolog mm. wani lokaci har sai an tura su ma sun tai an yi aune-aune a gano menene matsalai ko kuma daga can in an yi kira an kwatanta mishi ya ba da matakan da za a dora macen bisa a samu a ciyo kan alamar to hajja kamar yanzu mace tana da ciki akwai wasu ko kwayoyi haka ko kuma wani magani da za a iya bata wanda za ta yi rigakafin karancin jini sosai akwai tun da wurin awo yanzu mace da ta je awo tun na farin ma akwai maganin da ake bata wannan ana ce mishi a turance eh, fer to wannan sinadarin shi ne ya kamata mace mai ciki daga an gane da tana da ciki in ta fara daukar shi bai dace a ce ta bar shan shi ba sai ya kai hal wata shidda ma bayan aihuwa bayan ta aihu ma ta ci gaba da sha tunda jikinta yana bukatar shi lokacin da take ita kadai ba ɗaya bane ba bukatunta da in tana dauke da wani abu a cikin cikinta kuma in ta aihu ma tana shayarwa kenan har zuwa wata shida daga sanin lokacin da cikin ya shiga har zuwa wata shida bayan aihuwa ya kamata a ce mace tana shan wannan sinadarin mm, a fara ba ne kiranki ko kuma jan hankali da zaki ma mata game da wannan matsala da ake samu ta karancin jini to yanzu ni jan hankalin da zan yi gaskiya ba mata kaɗai zan ja hankalin su ba za a ce a ja hankalin al'umma duka gaba ɗaya mm. tunda mace in ta samu ciki ba ita kaɗai ba ce akwai ita akwai miji akwai uwayenta duka al'umma ma mm. kenan ya kamata kowa da kowa ya sa hannun shi mace mai ciki akwai abubuwan da ya kamata ta rika kuma ya kamata a ce da an san cikin wannan ya shiga mace kinga wata ya tare ki wata ɗaya zuwa biyu kenan ki hamzarto ki taho gidan likita inda za a rika auna ki lokaci zuwa lokaci kina zuwa ana dibawa in an ga matsala tun da wuri sai a ɗauki mataki bai dace ba kina da ciki ki zaman ki sai ciki ya girma ya tsuha ko ko sai in kin ga babu lahiya ko an ga wata matsala ta zo kannan a zo gidan likita kenan ni dai kirana da mazan da matan ya kamata kenan kai namiji ko da mata ka bar ta son ta yi a wurin awon nan kai ya kamata ka bata karfin gwiwa inda dama ma ka ja ta ka kai ta ta yi awanta akan lokaci in an yi wannan kin akan lokaci ana kula da abincin ta muna tamaha dai duk komi zai zawa daidai insha Allah da yawa akwai su mata da basu shan fer tunda fer kin wannan da ake badawa muna ji a gari ana hudi tunda akwai wanda suke cewa in an basu aje shi suke wasu zub da ma suke suna magunguna da yawa bisan shi wasu su ce jini yake sa da yawa lokacin aihuwa wai in ka zo masu zub da jinin wannan fer ne da suke sha jiwa fer bai taba sa mace ta yi zuban jini ba sai dai wata illa can daban fer in kana shan shi kenan shi yake kara maka wannan ragowa jinin da abin da yake cikin cikin ka yake dauka kenan shi kuma farkin da kake sha sai ya rige wannan gibi ake cewa sai ya rige shi to in baka shan farkin abincin da kake ci shi kadai kin bai ya isa bale ma kuma a wannan lokaci da muke ciki cin abincin ma dai sai dai godiya Allah to shi ne kenan farkin wannan ya kamata mata su kula a rika sha in ka zo wurin awo an baki fer ki kula duk sahiya ne ake shan shi kullun ɗaɗe kullun ɗaɗe a bar washi kuma za ka ga macen da ta kula da shan Kin wannan tana shan abin ta lokaci zuwa lokaci ba ɗaya ba ne ba da wadda bata sha shi ba gaskiya ko wurin awon shi ne in an yi za a ga bambanci kuma wurin aiwuwan ma in ya zo in kin zub da jinin nan bai zama ɗaya da wadda bata yi rigakafin nan ba Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani. Masifa babu kyau tunda an yi a baya kuma. Ganin yadda matsalar jini ta yi kamari al'umma ma ba su tsaya a baya ba. kamar yadda kungiyoyin matasa suke kawo tasu gudunmuwa cewar musa badamasi shugaban gungun kungiyoyin matasa na nan jihar jamagaram eh, musa badamasi eh, president fondator na club big tempo fm san haɗin kai kuma shugaba na haɗaka na kungiyoyin club club da fada fada na zandar niger eh, to lalle kam muna yi muku godiya da kuka ba mu dama mu yi bayani saboda wannan al'amari na zance na bada jini lalle mu 'yan kungiyoyi eh, kokarin da muke yi kowata kungiya daga cikin wanda suke cikin haɗaka tamu duk wata uku mukan zuwa eh, mu ba da gudunmuwar jini wa fi zuwa ga bankin jini namu na nan eh, kuma kamar yadda kuka sani shi jini abu ne lalle kamar wanda yake yana da wahala kamar shi wannan eh, ba da ne yana daga cikin tsarin kungiyar eh, ku ne ko eh kwarai kwa duka eh, gindarin tsarin aiki namu na kungiyoyin mu akwai zance na bada jini bayan share-share da sauransu to mukan sawa zance na bada jini saboda shi nasarar duk ilimin shi bai samu ba kwayoyin eh, da zai yi kambacin jini dole yan tatsa daga jikin bani adama wanda yake da lahiya a sama mara lahiya yanda muke bada jinin kamar da muka gaya muku eh, wata uku ne da lokaci yayi ko ta kungiya ta duba a datta ta ga lokacinta na badawa ya yi sai a je a bada kenan dangance da wannan ne muke zuwa eh, bankin jini mu bada shi in mun tantamna tsakanin mu mu mambobi namu kowane kungiya da lokacin shi da zai bada sai a shirya a nemo samari sai yan kungiya ko kuma a kuna samu wasu ma wanda za ku je da su ku taimaka ku bada eh to lalle kam eh, radda za mu bada jinin eh, kungiyar Eh, lokacin ta in yayi kuma mukan ba da sanarwa gidajen radio mu ce da 'yan kungiyar da dukkan wanda suke za su iya bada wa fisa lahi su zo a gamu a bada ba 'yan kungiyar ba kaɗai duka sanarwa muke badawa gidajen radio ana mu wannan kokarin sai mu je can bankin jinin kuma sai a je a bada tunda an gangamu a nan radio muka gangamu sai mu je mu can bankin jinin kuma sai a je a bada insha Allah kun kai kamar shekara nawa kuna wani aiki Eh, mu a bangaren kula big tempo bana shekara 26 muke da eh, muna yin ba da jinin wannan insha Allah wani lokaci kukan ji sanarwa a rediyo kuma a lokacin na ma haka ɗaiɗaya kuna zuwa kuna bada eh, eh tunda akwai kamar lokacin da zamu bada wasu basu da lahiya to ba sa iya ba badawa a lokacin nan kenan idan muka ji sanarwa ana a gidajen radio kuma ana ba da malambobin mu suna kiran mu wanda suke bukata kuma ya gaya mu sai wanda bai bada ba a lokacin nan sai mu umarce shi da ya je bada da wafi sabilillahi da sunan kungiya. Babban darakta na asibitin uwa da ɗa wato Mary Amfan Dr. Hassan Suleiman jan hankali ya yi kan a kula da lafiya don ita ce uwar jiki. Dr. Hassan Sule darakta na wannan likita wanda ake cewa likita uwa da ɗanta mary amfan wannan matsala na rishin jini babban matsala ne wanda gaskiya wato mu da kanmu yana tayar mana hankali da yawa saboda babu ranar allah da yake wayewa ba mu samu mace ko mai juna biyu ko wanda ta haifu wanda ake kawo mana cikin wani hali na rishin jini wanda yake tayar mana hankali kowace rana saboda haka kenan babban matsala ne kuma a jimlance wato idan aka ɗauki marasa lahiya ɗari da suke shigowa cikin wannan gidan watakila hamsin duka matsala su matsala jini ne abin yana da kamari kuma yana tayar da hankali eh, abin da dai muka lura shine eh, yawancin mata musamman ma na karkara suna ɗaukan juna biyu ne daman ma suna cikin yanayin rishin gina to ga juna biyu ga babu ci na kirki shine yake kawowa sai kaga an waye gari mace ciki ya kai wata biyar wata hudu wata shidda sai kaga kwata-kwata jinin da yake jikinta ya kare menene ya kare saboda idan aka auna jini a jikin ya mace ko ɗa namiji ya kamata a ce an samu gram kamar goma sha biyar goma sha hudu goma sha biyu kalla kalila a ce har goma sha ɗaya amma yawancin matan da suke zawa wallahi tallahi wasu suna zawa da gram ɗaya da rabi wani suna zawa da gram biyu wanda a turance ko kuma a ilmance wani wanda bai baya tare da mu idan ka gaya mashi ca zai wannan mutum a cikin kabari mai to saboda haka nan ne kenan abin gaskiya yana tayar mana hankali mu ma a kawo mana ma mutum mai 2 gram ko 3 gram ganin shi ne muke kurin mutum ne macece a kwanci to me yake kawo haka nan kurin rishin kula ne isabilillahi akwai talauci tabbata jama'a akwai talauci a cikin karkara amma kuma dai mutanen karkara musamman ma kai har mutanen da magaran tunda menene ne a da magaran gari ma za mu gani mace za a ɗauko ta babu jini a jikinta to da yawa ma wanda suke aihuwa a cikin garin da magara su aihu a gida su zubda jini wasu aka kuma ba a zabara ba ko kuma in aka zo abu ya riga ya rage ya yi nisa wallahi wani lokaci gawa ne ma ake kawo mana to saboda haka nan ne kenan wannan al'amari na jini al'amari ne wanda gaskiya ya kamata a kula da shi kuma magabata suna kokari wata wani lokaci Spain namu director regional de la santé mm. saboda ya taimaka eh, ya ji ya ga gwamna an siyo ma leda irin wannan na daukan jini eh, an ba ma certes wato can gida inda ake wato daukan jini bankin jini kenan mm. ka gani banda haka kuma mu ma muna kokarin mu to amma tambayar ya yi yawa bahaushe ya ce in dambu yawa bai jin mai to cikin wannan yanayin ne muke kuma hallau karewa da karo bana gashin kamar yadda muka gani kowa ya sani an yi ruwa da yawa eh, masassara da yawa eh. to wannan shi ma yana ƙara wato kawowa yake da suna cikas a bisa kan matsamman ma mace mai juna biyu idan ta yi falu to dan jinin da ke da kwai a jikin namu mm. masassarar wannan tana sa wahalo jinin ma yana ragewa. To madalla masu sauraro yanzu kuma za mu koma bangaren kwalama inda za mu leka kicin don sauraron girke-girke. Assalamu alaikum muna tare da malama Maryama wadda za ta mana wannan kwaɗa. To yanzu kuma sai a mana kwaɗa. Kwaɗan ya da tafasa. Sai yanzu ana samun tafasa. To eh, tafasa kin san eh, duka kamar yadda muka haɗi lokacin damuna lokacin shi ne wannan ganyayyakin to akasari dai. Aikin san yanzu in kika je kasuwa daga tafasa gasa ya zo galan duka gasa na lokacin su ne yanzu na eh, damuna. Lokacin su ne na damuna to akasari tafasa kin ga mutane wasu akan yi dambu da ita wasu kuma akan kwaɗa ta tare da garogo kamar yadda na gaya miki tunda wasu ko su kwaɗa ta haka nan to ita akasari an yi kwaɗa ta da kuli-kuli. Mm. ka samu kulikulin ki bayan kulikulin nan ta ki a gehe an gyara ta an hudda ta an wanke ta an hidda duk wani datti da take da shi kuma nan kulikulin ki zaki daka shi eh, malama tamar ki samu shi citta busassa ki sa dan tafarnuwa ki shi da kulikulin zai zanki kamshi da attarugu ki zo ki dama shi a cikin kwano bayan kin dama shi eh, kin yanka mishi albasa da su eh, tumatiri danye ki kawo da mai da arama sai ki ka tawasan nan taki ki sa ta tawasan nan idan kika sa kika kwada ita ma malama tamar wallahi baki ba yaro mai kiuya saboda abubuwa ne wanda yanzu ake amfani da su kuma masu muhimmanci a jikin dan adam da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu tamar abari da wadda ta daidaita mana sauti julie lagos gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahara aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya shirin